rikicin na jalingo ya ko taso ne lokacin da hatsaniya ta kaura a tsakanin wasu matasa da ke murna na nasarar da gwamnan jihar taraba dare disan isaku na jam'iyyar pdp ya samu yayin da a bangare guda wasu matasan kuma suka ce ba za ta sauwa bindiga ruwa lamarin da ya kai kone-kone da kuma asarar rayuka nan cikin garin jalingo. fara jiya kan ba daɗi gaskiya abubuwan da na gan da idanu idanuna ya ɗaga min hankali saboda na zo bakin kasuwa muna tsaye mu ga wasu mace tana da cikin maka aka huda ta da aka kata jina kwarara kasa akwai gawan ɗaya kuma yana kwance kan kwalta muna tsaye muna zuba sai ga jami'an tsaro suka suka kora mu muka gudu muka bar sokon suna kwance jina jina tarzoman siyasa ne an zo an fito ana magana siyasa sai yake cewa waɗansu kabilu sun fito suna tattare mutane suna hauransu da fada mu kawai mu zo mu ga wannan abubuwan sai mu ga mu ga ga abin da ya faru to mun kafin mun iso gun hukuma ko suka kore muka bar gurin eh muna kira ga matasa su ja su mai da hankalin su su ja hankalin su kusa bisa wannan abin da aka faru ba san me ina ne dai sa ba baya ga nan jalin gofa da jiha rahotanni na cewa wasu masu bukukuwan kan mata da matafiya akan hanyar ukari suna kwace musu dukiya kamar yadda wasu da suka sha da kyar suka tabbatar min ta waya sallah ne ake kone-kone shi ne mutanen gasar yi wa kowa a jiya kwanin ke tafiya kama gudu me yasa ake kone-kone a tallan kawai aka sanar da zakamakon zaɓe suna dan zanga-zanga haka nan wasu suna dan murna shi ne ya fita da dan kuɗin shi zai gudu shi kenan sanadi suka kwace kuɗi wajen miliyan bakwai a mota suka sa motar wuta a ci garin Finland. To daga nan gari ka ansa kawai. Yanzu wani hali kuke ciki a wuraren kun nan? Mu yanzu halin da muke ciki a inda muke mun fito daga Iware mun zo bakin eh, yankon Jalingo muna shiga Jalingo an ce mana Jalingo ana kofi. ba za mu samu damar wucewa ba yanzu mun tsaya a gurin makon da suke baki wakon tujadin. To sai dai kuma kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta tabbatar da abubuwan da ke faruwa inda ta gargadin cewa za a hukunta duk wani wanda aka kama da hannu a wannan tashin hankali ASP Dabi misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya ko bane irin matakan da suka dauka a yanzu. Eh, mun dauki matakai da yawa na farko mun tabbatar da cewa jami'an tsaro sun shiga cikin gari da ke waɗannan tashin hankali. ke kama wanda za a iya kamawa wanda an same na kasa doka sannan kuma su sake kira musu cewa ba mu son tashin hankali domin wannan ba lokaci na tashin hankali ba ne lokaci ne wanda za a hada kai domin a zauna lafiya a jihar taraba to jami'an tsaron suna aiki ba da ba rana domin tabbatar da tsaro da wanda a jihar taraba. Eh, wasu rahotanni sun ce kamar mutane uku ne a kashe kamar alƙalman ku nawa ya tabbatar. Eh, har yanzu ba ni da cikakken bayani a kan waɗanda suka rika rayukansu domin da suke kasa su iya da dai muna nan ba mu yi shiga muna kan aiki da na mutu da tsaro eh, hankalinmu ya tafi duka domin tabbatar da cewa ba irin asarar rayuka ba duk da aka ba za a rasa ba amma dai waɗannan bayanai za mu duk su bayan da gama Gwamnatin jihar Taraban dai bata ce komai ba tukuna kan wannan sabon tashin hankali to amma wannan ku na zuwa ne yayin da tun a jiya Litinin ne ma ta kafa dokar hana fita da karfe shirin na maraice zuwa shida na safe. Koma da menene dai fata ko shine Allah kawo zaman lafiya a jihar. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Haɗa kai mu sa'in.